Assalamu alaikum wa rahmatullah. To barkanku da zuwa wannan course wato UI UX design in Hausa. Wato a wannan course din kamar da na muku alkawari in Allah yadda za mu yi kokari mu fara abin da ake kira UI UX design daga farko zuwa ƙarshe har zuwa ga yanda za ka fara freelancing da knowledge na UI UX design. So abin da ake nufi da UI UX design shine user interface da kuma user experience design menene user interface da user experience design abin da ake nufi da wannan shine wato kamar yadda kuka sani duk wani application ko kuma wani website da za a yi developing ana needing UI UX designers su amfanin UI UX designer ko kuma aikinsu shine su yi designing wato yanda application zai kasance yanda website zai kasance so duk lokacin da ake so a yi developing wani website ko kuma wani application ya kamata a ce an nemi UI designers wanda za su yi designing website din ko kuma application din sai a zo a ba ma shi developer wato front-end developer shi kuma ya yi designing ya yi coding abinda UI UX designer suka yi designing sai nan a zo a nema kuma back-end developer shi kuma ya yi creating back-end na front-end da aka yi developing kada wannan ya ruɗa ku abu ne mai sauki wato ba ruwanmu da wani front-end ko back-end development abinda muke so mu koya nan shine UI UX design so bari ba ku misalin UI UX design yanzu misali zan naje website da ake kira dribble idan naje website da ake kira dribble yanzu za ku ga UI designer UI designs da yawa wato wanda mutane suka yi creating bari ba ku misali yanzu idan na dauki bari bari dauki eh bari searching wannan abin da ake kira wallet misali yanzu kun ga duk wannan UI design ne wannan application da kuka gani ko kuma wannan design da kuka gani UI design ne wato masu creating irin wayannan abubuwan suna ake kira UI designers so idan har ka iya wannan harkan UI UX design ina tabbatar ma da cewa za ka rika samun kuɗi ba ƙaramin kuɗi ba ma saboda su UI designers za ga aikin da za su yi ba wani wahala ne cancan ba ko kuma ba wani lokaci ne zai ɗauke mutum cancan ba amma za ga suna cashing out sosai yanzu bari mu duba menene average kuɗin da mutum zai iya samu as a UI designer so shi UI designer average kuɗin da UI designer zai samu at uh, as in in zai design maybe let's say page guda goma kuma kawancin haka za ka iya cashing out 150 dollars a just 10 5 to 10 pages na design da za ka yi so bari mu ba misali yanzu na ko kuma bari mu yi tambaya bari mu ce average payout ko for a UI UX designer bari mu je mu je sha haka dai so idan muka je average payout kun gani misali yanzu nan aka ce the average salary for a UI designer is 150,000 naira 150,000 dollars per year in Nigeria kenan as a Nigerian so idan ka tsaya ka bi wannan tutorial din da zamu koya ma wato idan ka bi tutorial din nan zamu koya ma abinda zamu koya ma a wannan UI UX design din nan ka kai kai kokari ka iya zaka iya fara freelancing da wannan knowledge din kuma a freelancing in dollars za a rika biyan ka wato za ku ga ko kuma mutane da yawa za ga suna neman UI designers amma akwai karancin UI designers shi yasa nake tunanin ya kamata ce mu ma 'yan arewa mu sami UI designers da yawa a tsakankaninmu mu mostly muna da developers amma ba mu da UI designers idan ana neman UI designers sai dai a je wurin yan kudu ko kuma a je wurin turawan nan su zo suna developing UIs so but idan mu ma muka samu knowledge na UI design za ga mu ma zai kasance mu ma muna samun kuɗi da UI design so kuma kamar da na gaya muku za iya freelancing da UI design in ka samu knowledge na UI designing za iya abin da ake nufi da freelancing wato ka rika samun kuɗi online a rika baka aiki kana an san kudi online bari mu baku misalin freelancing website bari mu je Fiverr fiverr.com idan muka je fiverr.com yanzu nan yana daga cikin uh, freelancing website wanda ake ji da su a duniya ga baki daya ko kuma upwork idan muka je upwork.com shi ma idan muka je upwork.com bari mu yi searching uh, jobs bari mu yi searching jobs sai mu yi searching ui UX idan muka yi sacin UI UX zaka ga kudin da ake biya yanzu aka ce menene UI UX designer for web and mobile app wannan yana neman wanda zai mai designing UI UX wanda zai mai designing uh, ah, UI misali yanzu kamar wannan experience mobile designer per hour za biya ka from $5 to $25 depending on yanda ka iya aiki so kuna gani ai wannan ya ce shi yana so a yi mai creating UI work uh, me kiran shi work full on UI design $300 shine budget nashi so kun ga lokacin da ya posting 40 minutes back so ba dan ina to tira ba da ni ma nayi apply ma wannan uh, aikin but since i'm working on something i'm creating a video ba ruwana da wannan in kuka duba wannan kuma shi ma ya ce awali 35 dollars to 45 dollars za a biya so a takaice kenan so ui designer suna samu kuɗi amma ba tare da bata lokaci ba bari mu shiga kai tsaye zuwa ga ui design yanzu bari mu baku abun da a ƙarshen wannan bidiyon za mu yi designing za mu yi ƙoƙari mu yi designing op interface bayan mun yi uh, bayan mun gama wannan uh, ui ux design ban san ko kun gane magana na ba za mu yi kokari mu yi designing mu yi creating project na op wato mu yi designing op yanzu bari in searching op dai misali in ni searching op bari mu je images bari mu duba op application za mu yi kokari mu yi designing application irin wannan irin yadda kuka ga OP yadda dai kuka san interface na OP so za mu yi kokari mu yi designing nashi yadda yake haka mu yi designing nashi so da ya kasance an iya project yanzu da a ce OP za su ce suna neman da zai musu UI design kai ma za ka iya applying to a takaice kenan banda wannan kuma za mu yi designing UI na uh, Pampi so za mu yi design UI shi ma na PinePay wato first page na PinePay din nan za mu yi kokari mu yi designing nashi shi ma so da idan aka zo aka ce ana neman irin fintech application ko makamancin haka ba zai zama ma bakon abu ba inda kai project bayan ka san yadda ake UI design so za mu yi project kamar an bamu aiki ne sai mu yi designing wannan UI uh, ah, mu yi designing wannan interface din so abubuwa kusan guda biyar za mu yi designing but a takaice dai na baku guda biyu maybe subsequently by the time muna creating uh, UI muna yin uh, course din nan za mu zo mu yi tunanin me kamata mu sake designing za ku iya ma suggesting a comment abin da za mu yi designing so yanzu mun ce za mu yi designing OP za mu yi designing Pampe so akwai abubuwa kuma kila mu ci za mu yi designing wani fintech application ko kuma wani blog application ko kuma wani abu dai daban-daban so a takaice kenan so bari mu shiga kai tse zuwa ga fara UI design so tun da yanzu kun san menene UI UX design kuma kun san amfanin shi kuma kun san cewa za ku iya samun kuɗi da UI so idan kana so ka koya wannan ka bibi every Saturday za mu rika releasing video every saturday so wannan da na yi releasing yau din na introduction ne so by next week za mu shiga kai tsaye zuwa ga abin da ya shafi ui ux design amma ya kamata ka kalla introduction din nan so da introduction din nan ne kamata ce ka san abin da kake so ka yi jumping into so a takaice kenan yanzu idan kana so ka fara ui design menene abu na farko da za ka yi so akwai softwares da yawa ko kuma website da yawa da ake iya creating ui design da su amma za mu yi picking guda ɗaya wato shine figma figma ui design platform ne wanda zaka yi amfani da shi ka yi designing uh, ah, UI, ah, UI, UIs na application ko kuma website akwai wurare daban-daban kamar Adobe X kuma kuma makamancin haka amma mu kam za mu yi focusing ma figma ne abin da yasa nace za mu yi focusing ma figma shine figma ya fi sauki ta yanda ko da wayanka za ka yi amfani da figma ka yi creating UI designs so amma irin su Adobe X din nan dole sai kana da laptop kuma makamancin haka shi yasa ne selecting figma so a takaice kenan so in zaka fara abu na farko da zaka yi shine za ka zo website da ake kira figma.com gashi nan figma.com sai ka je in ka je figma.com zai kawo ka nan wurin wannan shine website da zamu rika amfani da muna creating UI kuma abun da abun jin dadi da wannan website din shine free ne zaka iya subscribing amma dai irin free da free resources din ma ya ishe ka kai ko me kake so kai ya ishe ka kai ma mutane designing ka samu kuɗi da su free resources din in dai kuna aiki as a team shine za ku ce za je ah, za ku yi za ku siya ko kuma makamancin haka amma free ne kar ku damu da wani kashe ko sai kun kashe kuɗi kamin ku sai wani abu free ne za ku fara wannan UI UX design ɗin so da zaran kun zo wannan figma.com abu na biyu wanda za ka yi shine za ka yi creating account so ta yaya za ka yi creating account da figma.com farko kana shigowa wannan website ɗin gashi nan a sama an ce get started for free ko za ka yi clicking wannan get started for free ɗin nan ne gashi nan get started for free idan ka zo get started for free za ka sa email address naka a nan wato za ka sa email address naka a nan wurin sai ka yi selecting password ina fatan kun gane yanzu barin sa email address dina yanzu da na sa email address zan yi selecting password kuma To a password naka ka tabbatar cewa ka yi selecting password mai karfi sai ka yi clicking menene create account. Da zaran kai yi clicking create account zai kawo ka wato inda zai ce ma ka yi selecting abubuwa. Yanzu misali yanzu kun ga sai ka yi verifying email address naka. So abin da za ka yi shine za ka shiga email din nan da kasa za ka buɗe email address din nan da kasa sai ka je. da zaran ka bude email address din zaka gani kawai abin da zaka yi shine zaka yi clicking verify email din nan kai clicking verify email automatically zai kawo ka cikin Figma so kun gani email dina is verified email dina is verified yanzu nan kuma I can start anything I want so abinda za yi na biyu shine za ka yi selecting wane suna kake so yanzu barin sa 'yan arewa tv kawai misali sunan da nake so sai in je continue so working what kind of work do you want to do kawai za ka yi selecting design sai ka je continue sai me kake so ka yi da wannan kawai ka sa menene uh, <laughs> do you uh, okay do any of these describe your work je ka, ka je kawai irin ka zaɓa abin da dai ka ga dama za ka yi sa a te school founder ko kuma freelancer ko kuma makamancin haka ka je kawai continue okay who do you usually collaborate with kawai ka sa menene nobody just me sai ka je continue to a wurin what can you menene uh, uh, want to invite some collaborators kawai ka je skip sai ka je menene what brings you to figma today kawai ka zaɓa abin da ka ga dama amma ni kawai barin wannan starting a new project ko kuma just checking things out looking for new work setting kawai ka je zaɓa abin da kake so kawai ka je continue sai menene have you used figma products before kawai ka je yes yes many times kawai sai ka je continue sai ka je starter ka yi selecting starter sai ka je continue sai ka je what would you like to do first design with figma kawai sai ka je finish da zaran ka yi setting up yanzu ka riga ka yi setting up figma account naka so a takaice kenan kai yi setting of figma account naka so amma ba wai za bari nuna muku farkon inda kila kai zai kawo ka kun gani yanzu ne ya kawo ni cikin figma ainihi amma kai kila zai ya kawo ka direct zuwa ga interface kamin kai creating new project kamin kai creating new project nan zai kawo ka sorry bari in je baya kawai yawa so nan zai kawo ka wato zai kawo ka daidai nan so me ya kamata kai da zara ya kawo ka nan so wuraren nan ne zaka ga project naka ga baki daya wato duk wani project da kai creating nan ne zaka rika ganin su duk wani project da kai creating zaka rika ganin su anan so ta yaya zaka fara me ya kamata kai yanzu nan da ka kawo daidai nan wurin so yanzu haka kana da figma account kuma you can start zaka iya fara kowane aiki da kake so so but tun da yanzu nan koyo muke yi ba ruwanka da wani neman aiki ka taya ka koya tukun sai ka iya kamin ka fara applying ma jobs so misali yanzu nan an baka project ce ka wa yi ya za ka fara project abu na farko da za ka yi shine za ka zo wurin design file za ka je design file din nan in ka je design file zai kawo ka nan da zaran ya kawo ka nan to a wuraren a wurin nan ne za ka fara designing projects naka ko me kake so kai in website ne in application ne to a nan ne zaka fara duk wani project da zaka yi so amma ya kamata a ce ku sani nan wurin nan haka shine ake kira figma canvas nan haka bari mu gani nan haka shine ake kira figma canvas misali nan su figma canvas ina fatan kun gane bari bari ni rubuta nan haka shine Figma Canvas. Wuraren nan dai da kuka gani wuraren da design nan ne ake yin design shine ake kira Figma Canvas. Shi kuma nan wurin wurin nan kuma su ne ake kira toolbar wato wuraren naka su ne toolbar so toolbar din nan su ne wuraren da za ku rika ɗauka abubuwan da za ku yi amfani da misali kamar kana so ka yi creating rectangle ko cycle ko makamancin haka ko kuma duk wani dai design da za ka yi daga nan ne za ka rika ɗauka abubuwan da za ka yi amfani da kai yi designing ina fatan kun gane shi ne ake kira tool ba so yanzu nan bari mu je kai tsaye zuwa ga ba din nan so yanzu tunda kun gane nan ne figma canvas kuma nan ne za ka rika aiki za ka rika eh, aikace aikacen ka wato za ka rika creating projects so ya kamata mu duba menene amfanin nan figma nan kan mai sunan eh, ba din nan so idan ka zo nan nan ne kaman ah, zai kasance kaman menu naka inda zaka ga file edit menene ga makamancin haka to nan wurin kuma <sniffs> shine za ga inda zaka yi moving ko kuma scaling kar ku damu duk za ku gane amfanin su kawai ina yi ne a takaice da wannan introduction ne amma idan mun shiga kan project za ku gane za ku yi amfani da komai da komai a nan sai nan wurin kuma shine za ka yi selecting frame selection da slide duk wayannan kar ku damu ko idan ina nuna muku su ne duk za ku gane ko menene sai nan kuma nan ne za ka yi selecting su object kamar irin su cycle line menene eclipse eh, ellipse ko ake kiran shi polygon star da makamancin haka sai nan kuma nan ne za ka yi selecting pen da kuma pencil duk akwai bambanci amma duk za ku gane ko menene ka ku damu nan kuma shine za in kana so ka yi rubutu nan ne za ka yi creating text nan kuma inda za ka duba resources naka nan kuma kana so ka yi moving abu sai kuma nan inda za ka ga irin su comment da makamancin haka Su a takaice kenan amma yanzu nan kamin mu yi tsalle mu fita ko kuma in ce kamin mu gama da wannan introduction din ya kamata a ce in nuna muku su wayannan objects din akwai rectangle akwai line akwai arrow akwai ellipse akwai polygon akwai star kuma za ka importing image da kuma video so menene amfanin wayannan so da wayannan ne za ka rika designing yanzu bari mu ɗauki na farkon nan which is rectangle so za ka yi designing abu haka kaga ka yi designing rectangle rectangle za ka yi designing eh, za ka yi canza mai color za ka yi canza structure nashi za ka yi canza wannan size nashi da makamancin haka so bari mu gani kun gani za ku iya canza kun ga side din ne ya canzu duk da wayannan ne yake designing so kun ga wannan kuma akwai line line din nan shi ma in mun fara design za ku san amfanin line gani ga light shi ma za ka yi design za ka yi canza mai color da makamancin haka sannan akwai aro shi ma za ka yi duba ga shi nan dai duk za mu zo mu ga menene amfanin su baki daya kawai na nuna muku abubuwan da za ku yi amfani da ku yi design da wayannan ne baki daya ke design kamar yadda kuka ga ope ko makamancin ko kuma eh, bari mu duba kamar yadda ina ma ina ma yake ne <laughs> bari mu gani bari nuna muku yawa kun ga duk nan da kuka gani abubuwan nan icon din nan su nan duk da nan abubuwan ne ake ake yi da da ina suke ina ma nake ne okay da duk wayannan ne ake yin su <laughs> duk nan da su ne ake yi duk abin da kuka gani din nan su wayannan betting menene pay bills menene duk wayannan da kuka gani to da nan ne ake yin su so kun ga ga cycle akwai polygon Shuma duk za ku ga amfanin su idan mun fara designing sannan akwai star shi ma ga baki ɗaya duk za ku zo ku sa amfanin su idan mun fara designing so a takaice kenan yanzu mun riga mun yi creating accounts mun yi creating accounts kuma mun san ga figma canvas sannan kuma ga toolbar so za mu yi amfani da figma canvas da toolbar muna designing ne so a takaice kenan idan kana da wani tambaya ko kuma kana da wani abin da kake suggesting ka yi dropping a comment section so that in za mu zo mu shiga next video din wato za mu shiga next uh, section din ko kuma ce next video za mu yi kokari mu yi rectifying issue din ko kuma mu yi ma dropping comment as an answer a comment section ne so a takaice kenan wannan shine first video namu na Figma tutorial so in Allah da subsequently za mu kawo muku maybe twice in a week thrice in a week ko once in a week depending on yanda situation din ya kasance so a takaice kenan duk wanda ke so ya iya figma design ya kokari ya bibiye mu a wannan tutorial din domin me in Allah ya da by the end of this course insha Allahu za ka zama professional a figma design za ka kasance kai ma maybe ka yi creating ma classes kana koyar da mutane sannan ana biyan ka ko kuma zo kana neman aiki a irin su Fiverr irin freelancing website na irin su Fiverr irin su Upwork people per hour get online works da makamancin haka to a takaice kenan so duk wanda ke da wani tambaya ya kokari ya mana drop in a comment section mu kuma Allah yadda za mu yi kokarin mu me mu tabbatar cewa mai answering question nashi assalamu alaikum